hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Bulogul Maram min Adillatil Ahkam na alhafiz ibn hajar al'askalani Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun shiga babin da ke bayani akan alwala inda muka tarar da hadisin farko cikin babin hadisi ne da yake umarni da yin aswaki annabin rahama yake cewa ba don karya matsa ma al'umma ba da ya umarce su da yin asuwaki a duk sanda za su yi alola wannan yana daga hadisan da ke wakiltan irin rangwame da tausasawa da tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ga al'umma. Asuwaki kaɗai, annabi yake cewa don ji ba daɗi a ranka, da ya ce duk alola ka yi, da ya ce kuma ka yi ɗin, to da ya zama wajibi a kanka lalle sai ka yi. To, amma saboda tausayinka, da kar ya zo ma da abin da zai zame maka kunci da damuwa a cikin yanayin gudanarwar rayuwanka. To sai annabi ya bar abin a matsayin mustahabi in ka yi madalla in kuma Allah maɗaukin sarki bai sauwaƙe ma yin ba, to shi kuma bai aza maka wani nauyi da wani kunci da wani damuwa a kan shi ba. Wannan ɗabi'a na annabi na ƙaunar al'umma da tausayinsu ya sa Allah maɗaukin sarki ya ta yaban shi a cikin alkur'ani wannan kuma yana daga abin da ya sa Allah ya sa shari'ar shi ta zama khalida shari'a ta dindindin ila ƙiyami sa'a domin addini ne wanda babu wanda ba zai iya ɗaukan shi ba ba addini ba ne na wani ɗan lokaci ballantana a ce wahalan da ke ciki ya haƙuri riƙe-riƙe-riƙe lokacin ya kusan cika addini ne wanda za a yi ta yin shi har zuwa sanda Allah zai gaje ƙasa da abin da ke kanta shi sa ba wani abu mai wahala da kunci cikin al'amarin addinin musulunci kuma annabin addinin annabi ne wanda yake da tausayi yake da jin kai rahama ne shi ga al'umma baki ɗaya. To, mun karanta a baya da cewa Allah maɗaukakin sarki ya danka haƙƙi na bayanin shari'a shigar da wasu abubuwa ko fitar da su daga cikin addini a hannun manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Har ma malam ya kawo mana ɗaya daga cikin misalai da cewa ai cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ya hana mutum ya haɗa ya da ƙanwa lokaci ɗaya a matsayin matan shi na aure, ya ce wa an tajma'o bainal uhtaini ya ce kar ku haɗa tsakanin ‘yan uwa guda biyu su kishi da juna a lokaci guda. Wannan abin da Alƙur'ani ya hana kenan. amma cikin sunna sai annabi ya ce la kahul mar'a ma amatiha wala ma khalatiha ba auren mace a haɗa ta da ƙanwan mahaifi ko yar mahaifi ko ƙanwan mahaifiya ko yan mahaifiya a haɗa su su kishi tare. Kun ga nan Alƙur'ani bai faɗi wannan ba, amma cikin sunna kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ƙarin haske ya yi ƙarin bayani ya ƙara wannan cewa ba a yi kaga mutumin da ya ce ba ruwan shi da hadisan annabi to kawai sai a samu mutum cikinsu ya auro ya kuma ya auro gwaggwanta ko innanta ya haɗa su e ta kwaɓa har zuwa sanda zai tafi lahira ya gano inda kuskuren nashi yake kuma ya kyamaci annabi ne wannan kyaman ta zame mashi matsala Allah ya kyauta to har ila yau malai ya ce waliza ƙala ta'ala da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya ce قل إن كنتم ne. fattabi'uni ka shelanta masu. cewa inda gaske kuke son Allah to ni za ku bi soyayyen da kuke ma Allah sai ta tabbata soyayya ce ta kwarai, soyayya ce ta gaskiya babu yaudara aya ta talatin da ɗaya cikin suratu Ali Imran Mala ya ce, Fallahu a haƙƙat tashri' Allah maɗaukakin sarki ne ya danƙa haƙƙin gudanar da al'amarin shari'a da kafa dokoki da bayanan dokokin da Allah maɗaukin sarki ya saukar a hannun annabi, kamar yadda Allah da kanshi ya ce, wa ma'ata kuma rasulu fahuzuhu, duk abin da annabi ya zo muku da shi ku karɓa, Allah bai ware ya ce kaza ko banda kaza, cikin tauhidi ko banda mu'amala. cikin ibada ko banda ka a'a wa ma min adatil umum komi manzon Allah ya zo da shi fa khuzuhu alkhairi ne ku karɓe shi aya ta bakwai cikin sotul hashri wa sawa'un atana bihi min indillah shin wannan sako da annabi ya zo da shi shin ya ce Allah madaukakin sarki ne ƙarara ya saukar da wannan hukunci cikin Alƙur'ani, au na bihi min indihi ko ko cikin bayanan shi ne cikin hadithai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi wannan bayani Allah dai ya umarce mu da duk abin da manzon Allah ya zo da shi to mu karɓa mu marabce shi hannu biyu faƙar ƙala ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukin sarki ya tsarkake annabi inda yake cewa wa ma yantiku anil hawa annabi bai magana sam sam a bisa son zuciya annabi bai da san rai duk abin da yake faɗi ba yana faɗi ba ne a bisa yadda atifa take jin shi saƙo ne daga Allah yake isarwa wannan aya ce ta uku cikin sortin jimi kaga in ka fahimci wannan sai ga annabi ya sha bamban da kowa wanda ɗan adam lokacin da yake cikin annashuwa farin ciki ta baibaɗe shi to sai ta yin wasu abubuwa ko da ko sanda zai farga ba daidai ba ne to farin ciki sai ya jagorance shi wajen yin ba daidai ba manzo Allah ba haka yake ba haka ɗan adam in ya samu kanshi a cikin damuwa da kunci da bakin ciki sai ta yin wasu abubuwa ya ta faɗin wasu maganganu ya ta aikata wasu ayyuka marasa kyau wanda ko da ko daga baya abin zai kwaranye mai ya gane ba daidai ba ne, to dai zai yi sakamakon halin da ya samu kan a ciki, to amma shi manzan Allah ba haka yake ba, amma yin teku anil hawa. Faƙauluhu laula an ashokka maganan da annabi ya faɗi cikin wancan hadisi ya ce ba don kar in tsananta, ba don kar in matsanta, ba don kar in ƙuntata ba. ai bima a'tahu Allah na wannan daman da Allah maɗaukin sarki ya bashi na cewa ya iya yin bayanin shari'a umarni ko hani sawa'un akana wahayan maktuban shin wahayi ne wanda ya zama rubutacce au am wahayan ilhaman ko ko wahayi ne na ilhama da Allah maɗaukin sarki ke kintsa ma annaba a cikin tunanin shi abin da Allah ke so sai ya faɗi. Duk haka annabi yake, in ma ya faɗa, baba kawai ya ji daɗi ne kawai abin ya faranta mai rai a bisa tunanin shi na zuci sai ce to kuma ku kaza. Irin yadda shugaba kawai in ya bushi iska, shin da yana da dama sai ce kowa ya rika tafiya da langa. In an ce ya aka yi sai ce na ga dama ne aini ne shugaba. ba haka annabi yake ba duk abin da annabi zai yi ko da ko babu nassi karara cikin alkur'ani to saƙo ne daga Allah da Allah maɗaukin sarki ke kin mashi shi sa baka da daman ka ce to bari in ba alkur'ani shin da da ra'ayi ne da tunani da hukunci na annabi bari in sa kafa in baras na Allah ka baras kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. ya ƙuluna, Mala ya ce malamai suna cewa aslul mashakka asalin wannan kalma na almashakkatu mina shakke, fa inda ma tamshi fi ardin mashakkaka, misali mutum da yake tafiya ƙasa wanda wannan ƙasa ta daddare ta kekkece duk ta bubbuɗe yas abu alaika an tatafadal khata fiha min kasrati shuquqiha zai wahala ka rika tafiya cikin gaugawa kana tafiya cikin sauri kana tafiya hankalinka kwance zai wahala irin wannan dararriyar ƙasan ka rika tafiya hankali kwance. saboda wannan cewa da tsattsagewa da daddarewa da ta yi. Fa'iza ma kanat multa'ima amma idan ƙasan ta zama a haɗa take, sahalal mashiyu alaiha wacce take da sauƙi da mutum zai iya tafiya a kan da ba tare da matsala ba, to wannan fakazalikal mashakka to haka in ka auna da wannan da wancan sai ka ga wancan na farko akwai wahala ciki. Wannan na biyun ko da take shimfiɗaɗɗiya kamar yadda ƙasanmu take a miƙe a haɗa hankali kwance kake takata, kaga wancan akwai mashakka. wannan kuma la mashaqqatu fiha faka annaka tajiduha tilka shuquq fil ardi hina ma tasiru alaiha mala yace to zaka samu wannan wahala a lokacin da kake tafiya irin wancan ƙasa wacce ta riga ta tsatsage ta daddare ta kekkece yayin tafiyanka a kanta mala yace wal mashaqqatu hiya ma yas'abu alal insan insani mashakka ne abin da yake da wahala da wahalar da ɗan adam yake ji babu daɗi ya ji kunci a cikin ran shi yayin faɗi ko yayin aikatawa ko a gudanar a kan shi to annabi ya ce dan karka ji wannan shi yasa ba zai wajabta maka yin asuwaki duk in za ka yi alola ba yanzu wannan kaɗai ba zai sa mu ƙara yarda mu ƙara imani da gamsuwa da inganci da nagartan manzancin manzan Allah ba da kada ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil na ra’ofar rahim in aka ce za a kawo maka surori na ire-iren afuwa da rangwame da tausayi da tausasawa irin na annabi sai a shekara ba ƙare ba hudu ba yake ‘yan ‘ya'yan Hassan da Hussein suka taso ya sauka a mimbarin ya je tarbo su sallah yake suka hau bayan shi suna wasa ya ci gaba da sujadan su kuma suka ci gaba da shakatawa annabi sallah yake ya ji koke na wani ɗaya tsandara kuka cikin mata ya yi marmaze gaggauta sallan saboda ya sauwaƙa ma uwan damuwan kukan ɗan ɗan kuma sauwaƙa mai ya samu abincin da zai natsa damuwan da yake ciki a kauda mai manzan Allah kenan annabi ne yake zaune wani ya kawo ƙaran ɗan uwan shi ya ci bashi bai biya shi ba wancan ɗan uwa mai bashi ya ta maganganu ya ta faɗin maganganu iri-iri gaban annabi sabai suka kwaɓa mai annabi ya ce da'ahu ku bar shi fa inna da sahibul haƙƙi maqal wanda yake da haƙƙi yana da dama ya saki maganin da yake son yi bai shi faɗi wanda yana daga cikin tausasawa in ba haka ba sai ce ka zo gaban mu kuma kana so ta shiru hana shi ya faɗa abin da ke damun shi shi ma wani dalili ne na an kuntata mashi manzo Allah bai haka ba salawatu rabbi wa salamuhu alai idan ka ji irin waɗannan abubuwan ko sun fi miliyan guda wanda za a kawo maka ka gane hukumomin da ke bayani dangane da haƙƙin wai kare bil adama ne ko hakkin kare jama'a ko hakkin kare wani shiriri ta ne in ga kalle sai ga gaba ɗaya ba su ma san inda duniya ta samu gaba ba da za su haƙura su kwafo daga annabi su koyi to da sai ka ga haske cikin abubuwan da suke na gudanarwa Allah ya tsare mana imaninmu wali hadha ya ƙole sha'ir da wannan wani mawaƙi ya buɗe baki yake cewa laulal mashaqqatu sadan nasu kullihimu aljudu yufqarul wal ikidamu kitalu wa a'zau manaqibul arab mala yace mafi girman abin da larabawa suke tinkaho da shi na daraja wa fakhiruhum da ababen alfaharunsu filkaram suna takama da yin karamci wa shaja'a da kuma yin jarunta ne shi sa mawaƙin ya ce laulal mashakka ba don abin da wahala ba sa da nasu kullihimu da kowa ya zama sarki da kowa ya zama jagora da kowa ya zama da matsayi da daraja aljudu yufkaru shi ko mai son kyauta sau da dama sai ya nemi abin kyautan ya rasa wal damu, ya tinkari yin kyautan gadan-gadan rashi sai ya sa ya dawo da baya kun gano wannan da kyau ko babu amma almahalli shahid shine almashakka ba don wahala ba kuna gano wannan da kyau ku ba don abin da ke cikin yaƙi na kisa da rauni da asaran dukiya ba da kowa zama jagora ba don talauci da ƙuncin rayuwa da matsatsin abin hannu ba wajen kyauta da kyautaya ma al'umma da wandan ya sa kowa ya zama shugaban al'umma. To sai Mala yake cewa, wa kul wakilal amraini fihi mashakka, al'amuran ka kalle su ƙwaya biyu yaƙi da kuma abin da ya shafi kyauta da abin hannu, ababe ne masu wahalan gaske. Li'annal jawad wanda yake da san ya kyauta, ya kyautata, ya tausaya, ya yi aikin alkhairi fakir talaka ne to kaga talauci ya hana shi yin abin da yake so a ran shi ne na yin kyauta da taimakawa mutane sanda aka buƙaci kawo bai da abin da zai miƙa to yana nan cikin damuwa da ƙunci a ran shi kuna gano wannan da kyau ku ya samu mashakka to shine sai mala yake cewa kama kila la tunkiri atsalil karimi minal gina fasailil harbu lil makanil ali yake cewa la tankari atsalil karimi minal gina babu damuwa a lokacin da ka nemi wadata ka rasa a hannun mawadaci eh mutum ne wanda yake da kyauta yake alkhairi duk wanda ya zo ya ce kawo zai bashi yau in ka zo ka laluba bai da ko taro karka damu me yasa ya rasa kyautarwa ne haka yake cewa fasil harbun lil makanil ali kun ga yaƙi to yana gangarar da mutum ya cire matsayi mafi ɗaukaka falkurama mala ya ce su mutane masu karimci la yabka indahum she suna wayan gari ya zama babu ko kobo tare da su duk mutumin da abin hannun shi bai dame shi ba ko to ka lissafa sai ya samu daraja cikin jama'a duk mutumin da yake ganin bare ya samu ɗaukaka da abin hannun mutane ko to sai ya fi kowa ƙasƙanta kuma cikinsu yasa annabi yake cewa yadul uliya khairun min al yadus sufla wani zai zama shine al yadus sufla kullun shi ke bara kullun shi ke miƙawa a bashi amma kuma da abin da mutane suka mallaka da kuma shi yake tunƙaho da haka zai samu daraja shi yasa kake ganin hatta 'yan siyasa hatta jagorori da suke kan kujerun siyasa a yau da yake harkan ba ta su bace inda ta su ce ba za su shirya zaɓe ba ba za su damu da kuncin da abokan adawa hamayya suke sa su ba da kawai sai shugaban ƙasa ya ci gaba da budget har na 2017 zai yiwu ba na shi ba ne duk takaman nan da yake yana takama da kayan waye wala kayan wasu ne shi sa in ga ganshi ya zo yana ful ful ful ful su suka bai shi kun gano wannan da kyau ku wallahi al'adin su suka bai shi yau idan 'yan majalisu suka ce ba sa son shugaban ƙasan nan sai su cire shi kun ji ɗaya yau idan 'yan ƙasa suka ce ba sa son shi zama za su yi a ɗaka kawai su jefa ƙura'an sun dawo da shi kawai su bi ƙa'idojin tsarin mulki sai gaji an ce an cire shi yau idan 'yan ƙasa ba su son su yi abin cikin girma da arziki sai su fito su yi na tunusiya sai a ce ya tafi isra'ila ya makale sai su sa wanda suke so kun gano wannan da kyau ku inda za gane abun fa ba nasu ba ne wallahi da nasu ne ku? da wasu jam'iyyan adawa da ba su fito nema ba gidanka da yake naka ne akwai wanda ya fito nema matarka da take taka ce akwai wanda ya fito nema amma duk abin da ba naka ba ko yana da sauƙin karba ina fatan mun gano wannan da kyau to in ka nemi abin hannu a wajen wanda yake karimi ne to kullun shi ke bayarwa kullun shi ke bayarwa yau in ya ce babu kakkai mamaki kyauta ne ya karas sannan kuma duk wanda yake ɗaukan abin hannun shi ya bayar ko sai ya jagoranci al'umma sai ya zama babba cikinsu. Amur da annabi ya ce ya gan shi a wuta, me yasa iya batar da mutanen maka, abin hannun shi yake ta ba su, shi sa da ya je Sham ya ɗibo gumaka ya zo da su, ba su tambaye shi dalili ba sai suka ansa. Mun gano wannan da kyau Shi sa mai kyauta yana hawa matsayi maɗaukakiya lil makanil ali, jarumi a fagen fama yana hawa maɗaukakiyar matsayi li'anna ma li gairihi, saboda mai kyauta duk abin da ya shigo hannun shi to na wani shi ne bai ajewa a matsayin nashi kun gano wannan da kyau ku yanzu misali inda zaka gane wanda ya shiga harkan yaki ko bai da gaskiya in dai jarumi ne sai ya samu ɗaukaka fa kun gano wannan da kyau ku sai ya samu matsayi babba yanzu a duk ƙasan nan tsakani da Allah wa ka bi tsoro a duk duniya mutum ɗaya za ka kira wa ka bi jin tsoro duk najeriya kowa shi yake tsoro maganar gaskiya ne yau in ya ce ya kira sunanka ya ce kai ke hankali wallahi a ranar zai wahala ka iya cin abinci don baka san me zai faru ba amma kafin ya fara yaƙi in ya ce ka hankali zai ka kai ma ka hankali mun gano wannan da kyau ko amma yanzu fa Kun fahimci wannan da kyau ko? Ana cewa zai zo, yau da zai sanar cewa da ƙarfe kaza, da minti kaza dot zai sauka Eagle Square. A san da shugaban ƙasa zai ƙaddamar da takarar shi, na rantse da Allah shugaban ƙasa ba zai zo ba. Ya yawo ne? Mun gano wannan da kyau ko? ya fito yi barazana yi rantsuwa ko ba zai zo ba, wallahi su ba za su zo ba. kuna fahimtar wannan da kyau ku me ke sa mutum ya samu makanil ali kyauta ko yaƙi kuna fahimtar wannan da kyau yanzu duk duniya an san shi duk duniya an san shi da musulmi da kafiri da mai hausa da mara hausa ku gano wannan da kyau ku me ya kai shi wannan matsayin yaƙi ne yaƙin kuma ko kana yi a bisa daidai ko ba a bisa daidai ba kana ƙuntata ma jama'a ko kana kyautata masu su suka sa ka ko kai ka sa kanka ko ma menene dai yaƙi na sa mutum ya suna kamar yadda kyauta ke sa mutum ya suna kuna gane misalin da Malam yake kawowa? To shi ne ya ce, wal iqdamu qital in kaga mutum ya zauna sahun gaba ko, ya sa ana ji da shi ko, to yaƙi yake yi yanzu a cikin kirarin ‘yan ƙasan hausa ai har za ka ji mawaƙi yana cewa wai in aka shiga daji aka ce an ga ɗan wairi shi waye ɗan wayar ɗin nan wai wani jarumi ne daga cikin manya-manyan jaruman da tarihi ta haddace sunansu wanda idan aka shiga za a kwafsa da maƙiya ɗan wayar ya fito ya tsaya to babu wanda zai fito daga cikin waɗancan ƙarshen da tsurewa za su yi saboda kai kaɗai gayya ne kun gano wannan da kyau ko misalin wannan misalin almaran iliya ɗan mai ƙarfi kaga iliya to magana ya ƙare Kaman a ce kafin iliya ne kaga gogaji ko wargaji ko gijigiji to duk waɗannan wasu jarumai ne masu ban tsoro ku gano wannan da kyau ku To, amma duk waɗannan duk wanda ya kwamsa da Iliya kan kwalele, to matsala ya faru. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? To, haka ɗan wayere yake a duniyan jarumai. Ana gane wannan da kyau ku? Shi ya sa in suna ma kansa kirari, sai kai mamaki. Kun gane wannan da kyau ku? Sai kai mamaki irin kalmomin da suke faɗi. Su sun san me suke nema su jaruman. sai gaji jarumi yana cewa wai shi ne ƙaura na goje ba a yi ka dan ka daɗe ba ma'ana shi Allah bai halice shi fa bai daɗe a duniya zai mutu ne amma ya bar me ya bar suna a baya ku gano wannan da kyau ku haka za ka ji ɓarawo yana ma kanshi kirari da kanshi yana cewa da talauci gara gajeruwar rayuwa da dai ya zauna bai da komi a hannun shi gare ya mutu gobe amma yau ya fa shakata kuna fahimtar wannan da kyau ku to duk wanda yake son ya karba abin hannunka ai bai san shirinka ba wannan zai buƙatar da shi dole sai yayi yi Allah sai ya shirya da dabara da hikimomi da kaza da kaza saboda ko sata mutum zai san yana da jaranta baka ji abin da mawaƙi yake cewa ba iyalan mamman waɗanda ba su san a yi haske duk mutumin da bai san haske anya mutumin arziki ne kuwa shi duhu yake bi ya fi son a sheƙa duhu da ruwa yab yab yab ana yayyafi kaga dai ido ba zai gan shi ba sannan kuma kunni ba zai ji ƙaran tafiyan shi ba sanda zai zo an yi ruwa sannan duk ganyen gamji ya bi ƙasa yadda ko ya taka ba zai mai ƙayayau har ya kai inda ya ji ya ce yadda zai buɗe ƙofa ba ta mai ƙara ba kuma yake cewa tufan ka shiga kaji ya ce zara akwatin tsakiya shi ya fi kaya na saman hoto ne na ƙasa maganin ƙwari ne nan da to kalli wannan fa an ce wai wani ɗa ne na ‘yar uwan shi ya riƙa mai ‘yan ɗauke-ɗauke shi ne sai ya mai wannan ya ce ga nan ya ce kin haifan man ɗa ba ɗan goyo ba kun gano wannan da kyau ku kaga ɓarawo ne amma cin da jarumi ne zai yi suna amma zuciya za ta ƙi shi amma kuma kowa zai ji me kowa zai ji labarin shi mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to in ka kalli duk irin waɗannan abubuwan sai ka ga haka suke yanzu wani mawaƙi yake faɗi ɓarawo ne aka biyo ana cewa wa ana ta yare iri-iri olle shi ana waye ya ce bai gane ba ya ce saboda ba hausan shi suke ba amma can sai ga hausawa irin mu suna dafa ɓarawo ɗan kazan kazan a sai ce an yi ɓanna kaji wa ana bin ɓarawo ne an yi ɓanna ya ce can da ya duba hakan ga kawai sai ga yana tafiya sannu sannu me ma'anan sannu sannu a hankali kuma ana ce wai shi ba ke biya ke ɓarawo mun gano wannan da kyau yace har ya shiga jirki ya gaba abin shi shi kuma yace ya bi shi ya daba kan shi yace ka biya malaman ka sun cika aiki lahiya lau ana bin shi ne fa yace ba jifa ballantana a dokai ana ga barawo ga kayan satan a hannun shi ba wanda ya ɗaukan dutse ya jefai ba wanda ya iya zuwa da sanda ko wani abu ya dokai kuma an gan shi har ya shiga jirgi ya tafi shi ce kai arzika je ka biya malamanka sun cika aiki lahiya lau ma'ana tsafi aka yi mai satan ma ta zama mai mai jarunta kuna fahimtar wannan da kyau ku to jarumi yana samun mai daraja da karamci inda za a samu wani lalatacce irin wannan ya tuba kuma sai samu daraja babba fa cikin al'umma tsohon ɓarawo ne ya sata ya kisa ya rashin mutunci ya komi ba abin da bai yi ba da ya tashi tuba sai da ya je gaban sarkin musulmi ya je wajen babban malamin garin aka tara jama'a aka shelanta tuban shi yanzu kai gaje wajen sarkin musulmi aka iya ganin shi ko shegantaka inda ya ka shahara a kan shi kai suna inda akwai jaranta a ciki sai manya sun san ka kun gano wannan da kyau shi ne wancan mawaƙin ya zo ya same shi yake cewa irin an zauna waje ɗaya kaga wala tarkanu ila ladina zalamu za ta yi aiki a nan in akwai azzalume a waje kakka matse su in ka ɗauko wancan hadisin mutumin da ya kashe mutum casa'in da taran nan ya cike da na ɗari a yance kai ya zauna a garin to shine sai ya zauna kusa da wannan makaɗin ɓarayi yana cewa yanzu ne tsakaninka da Allah ka bar sata ce iya eh. ce ka amma dai baka kyauta ba ce amma akwai lokacin da zaka koma kaga irin wannan iskancin in har ka tuba daga abu ko to wanda suke wani abin kakkan matse su ka ce ka daina shan sigari kuma ka zauna sigari na buraɗe ka zaka kunna ne yace kai na tuba wajen wani da wani da wani in ka shekara kiɗan waka a kaina ba satan yi ya ce in barni wai shi mawaƙin shi a fitillan sharri mujin kudu wani da iska ba kashe kashewa fitillan sharri ita duk iskan da aka yi a duniyan nan ba za ta mutu ba saboda sharri kuma shi kanshi ba ya shahara nan da nan ba waƙoƙin da ya suna da yawa ne amma da yake sharri yake yaɗa shi ma akwai jarunta ya kira sunan mutum ya faɗi abin da suka ga dama su yi abin da suka yi bai shahara ba kun gano wannan shi yasa na ga mutum ya ta sanya shahara ina ta sai kaza sai in ce ka ka ganga kun gano wannan da kyau ko saboda ana sha'ara a nan kuna da wannan da kyau ko ya ce in ya ce tuwai shin da ka tuban kaga amfani da kwakwalwa ko kana tsammanin wata rana za ka zama sarkin musulmi ko za ka zama limami na sokoto iye eh, kaza kaza ya ziga shi matan ta fito da ce ai bar ma duk inda muka je matan tsohon barawa ke ce ce gani yace ne ka na ka yi abin da ya kamata ka cika littafin ka da wuri ka ji fa wai ban san san da makaɗi ya zama malam mai fatawa ba wai littafin shi na zunubi ya cika tintin har bisa bai ne an rubuta wai bangon littafin da aka rasa wajen rubutu a ciki sai aka komo kowa ya ga mai littafin mala'iku na cika o wai har na makota an ɗiga masu wai da aka rasa inda za a rubuta sai a je a samu cin da shi zunubin shi ba yawa a ce da Allah taimake mu da falle goma sai a rubuta amma nawa da ni kun gano wannan da kyau da ya tsalle ihu ya ce tuba ta tashi yanzu kenan. ina son gaya muku jarinta na sa a sanwa kyauta na sa a san mutum sannan ana wayan gari mai jarunta wata ranar ka zo ka same shi ya ya zama abin tausayi ina gaya muku kaga wando sai an sa mashi wallahi jarumi wata ranar ka za ka same shi kamar yadda mai kyauta za ka iya samun shi na koko sai an tattara mashi Allah bai da shi kuna gane wannan da kyau ko bai da Allah sai an taimake shi fa'iza aqdama fil jaish bishaja'a utila duk wanda ya shiga cikin jarumai ana fafata yaƙi akwai yiwuwa a kashe shi shi yasa suke cewa uwan matsoraci ake majaji uwan jarumi ake mabarka uwan jarumi fa wala sai jaji in dai jarumi ne ya shiga fagen fama to akwai yiwuwa me za a je a ma'uwar shi jajen Allah ya ji gan shi amma za a ba da labarin yayi Allah sa'alta alkhaila ya ta malikin, in kunti jahilatin bi malam ta'alami, ya kubirki man shahidal waqi'atu annani, agashal shalwaga wa ifo indal maganami, jarumi kenan, mun gano wannan da kyau ku. Jarumi ne zai fito yana kirari, mawaƙin shekalli jarumin garinku ya ce, ka sai shila, ka sai shinkafa, ka sai zuma, ka sai ‘yan kaji, baƙon nasarar nan shi ka bacci ma'anan wannan ya kai cin hanci cikin dare yadda idan muka fito kirari gobe ba za mu kira sunan shi ba ballantana ya fito fagen fama a ƙare mai ruhin numfashi ne ku gano wannan da kyau ku wai jarumin wasu ya zo jarumin garinku ya zama ɗan kallo ba haka ba shine wannan zance je yarinyar tana mai yanga ce ke halla haila. khaila baki tambaye jaruman garinku ne. sau da laraba da jarinta da kyauta suke alfahari. In kunti jahilatin bi malam ta alami. in kin jahilci waye ni, yukhbiruki man shahidal waqi'ata annani, jaruman da ke halattan fagen fama za su ga mai ko ni wane ne. Aga shalwaga ni kaɗai nike shiga cikin jarumi in tattake su, in tara ganima in ɗaura bayi, wa ifa indal magnami in an zo rabon ganima in ce ni don Allah na yi, sai gaba abin shi. yaƙin ma ba ya je don yanci abinci ba ne ma'ana yana sai ya nuna mata shi jarumi ne mawadaci bai an san ganima don ya wadata duk na kawo muku wannan ne don kusan jarumi yana samun mai ɗaukaka da fice mai kyauta yana samun mai ɗaukaka da fice amma jarinta al'amari ne na mashakka kyauta ma al'amari ne na mai mashakka da wahala da yadda za mu ce duk wanda yake nan wajen sai ya ba da ɗari da hamsin akwai wanda ba zai zo ba gobe sau da kyauta zai bayar haka ne to ba da kyautan tana da me akwai mashakka a ciki amma an ka bayar kuma fa akwai rahatin nafsi kuma a ciki ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin malam sai ya ce wa kilahu ma fihi mashakka da jarantan da kyautan su duka akwai me akwai kunci da wahala cikinsu mala ya ce wa huwa salawatullahi wa salamu wa alaihi fi manhajihi shi manzon Allah a cikin tsarin shi fit wajen kafa shari'a ma khuyyira baina amraini ba taɓa ba shi zaɓin ɗayan al'amura biyu ba, illaktara aisarahuma face annabi ya zaɓi mafi sauƙi, mun gano wannan annabi duk sanda aka ce ga ɗayan biyu zaɓe ɗaya to zai duba wanne ne cikin biyun ya fi sauƙi shi zai ɗauka kaga mutum ya ce wallahi ni kaza zan yi ko da wannan abin da wahala to ka ta fita daga sahun inda annabi ke bi kun gano wannan da kyau ko wa anna hadhihi shari'a as-samha mala yace wannan shari'an musulunci mai sauƙi ma ja'at muaqqata bata zo cewa shari'a ne na wani ɗan lokaci ba, ha waƙatan kalilan ballantana mu ce aza mana wahalce wahalcen ta don ɗan lokaci kaɗan ne, wa nasbira alaiha don mu iya yin haƙuri da wahalancin da na ɗan lokaci ne. Wa inna ma ja'ad Abadiya ita shari'a ce ta dindindin ila an yaritha Allahul wa man alaiha har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki zai gaje ƙasa da duk wanda yake kanta. Fa'iza kana al'amuru kazalika, to in al'amarin ya zama haka yake ko? In al'amari ya rikide a haka ko? Cewa al'amarin shari'a al'amari ne na dindindin ko? Falamma kila, iza aratta an tuta fa'amara bima yustata. Kun gano wannan da kyau ku? in al'amarin ya zama ka iza ratta an tuɓa in kana son ne masu magana suke faɗi in kana son a yi ma biyayya fa'amur ka yi umarni bima yustata da abin da za a iya mun gano wannan amma in kana son a riƙa maka walan kenuwa ko to ka ba da umarnin abin da ba za a iya ba ina fatan mun gano wannan da kyau ka ce lallai ilalla kana son a goya maka masallacin nan a baya za ce to insha Allah ma za ga wannan yi nan wancan yi can haka ne amma ka umarce su da abin da za su iya ka ce kowa je ɗibo ruwa kofi guda ka gani za a iya ko ba za a iya ba wani za a gan shi da bokiti guda to shi sa a cikin al'amarin shari'a saboda samha mai sauƙi ce sai ake yin umarni da abin da za a iya ba abin da ba za a iya ba shi sa mai hankali da ƙwazo ko zuba abubuwa yake a faifai in zai abu nan da shekara goma ya kalle shi yanzu kun gano wannan in ne abin nan mai consequences da ke kewaye da waɗannan ababen amma sha sha sha ku to kawai yake ce ba komi ina fatan mun gano wannan da kyau idan shari'a ba haka take ba Allah ya sa mu dace wa min huna kama qala al fuqaha mala ce daga nan kamar yadda malaman fiqh ke cewa kanat mashaqqa tajlibu taysir ai duk wani abu mai wahala da wahalarwa in ga kalle shi so da dama to yana jawo wa mai aikata abin sauƙi. yanzu yin asuwaki duk sallah duk sallah duk sallah ko duk alula duk alula akwai me akwai mashakka to saboda wannan mashakka maimakon wajibci sai ya jawo me mustahabbanci kuna gano wannan da kyau ko fa kullu ma sami'ta misali al'amarin jinin al'ada al'amari ne wanda akwai mashakka a cikin shi mace ta sani ko ba da sani ba sanda duk zai zo yana zuwa da lalurori ciwon mara ciwon baya ciwon ƙafafu zazzaɓi ciwon ciki ɓacin rai damuwa kunci da ƙwannafi abubuwa iri-iri to wannan mashakka da yake tamfare da shi sai shari'a ta ce to in kina cikin wannan mashakka sallan da aka ce ki dole to an sauke maki kaga ta tajlibu taysir kun gano wannan da kyau ku azumi ki aje ci abincin ki amma bayan sallah sai ki yi me sai ki rama wani zai ce to ai jinin hailan nan ai ai ai najasa ne ba ka fi tsari najasa tarare ne ko ko ruwan zanzan ne fitsarin da kake yi shi ba najasa bane ba ka kashi sanda kake azumin shi ba najasa bane da haila jinin hailan da fitsari da kashi ya sunansu me yasa ba a ce in kana fitsari ka aje azumi ka aje sallah ba kuna gano wannan da kyau ko don Allah akwai mashakka a fitsari ne a kashi fa in kai tusa fa akwai mashakka ciki ina fatan mun gano wannan da kyau shi kan shi ma an kai za ka ƙara samun sauƙi cikin al'amarinka kuma a ce wai tesir ya kuma jalabi tesir to wahala kenan to amma wancan akwai mashakka a cikin shi shi sa in ta haihu saboda akwai al'amarin mashakka a ciki nan ma sai a sauke mata abubuwa kuma kalli cewa za ta kwana biyar ba ta sallah ce bayan kwana biyar sai ta rama sallah to rama wannan na kwana biyar akwai mashakka a ciki sai ya jawo mata tesir sai aka ce kar ta rama sallah amma azumi da yake ɗaya ɗaya ne sai aka ce ta rama shi jama kuna gane saukin shari'a ko akwai littafi da aka rubuta za mu ɗan zo da shi wata rana mu ɗan ɗebo gara ɓasa a ciki shi yana bayani ne kawai kan saukin shari'a duk waɗannan abubuwan za ka kawo maka kaza sauƙi ne kaza sauƙi ne me yasa aka ce in ka kwanta bacci ko lokacin sallah ya wuce in ka tashi karama ba wani abu sau da sanda kake jin bacci in aka tashe ka wani jiri ke ɗaukan shi wani ciwon kai ke ɗaukan shi wani kaza ne damuwa da wahalan yau da kullum shi yasa ka zo kwanta bacci ba haka bane to sai ya jawo maka sauƙin da wanda yana ji iri-iri an kira sallah bai ba aka hana shi daman yi ya shiga uku ko dai wuta ko gafaran Allah amma bai da yadda iya amma kai cin da lalura ne na koran wahala don ka tashi ka ci gaba da wata sai jawo maka tesiri kuna gane wannan da kyau ku za mu zo cikin usul fiƙe da wasu ƙawa'id alfiƙahiyya duk za ku ji irin waɗannan ababen fa kullu ma sami'ita aw ra'aita min mashaqqa malai ce duk abin da ka taɓa ji ko ka gani na abu mai wahala fi taklifi shar'i na abin da shari'a ta ɗaɗɗaura ma bayi su yi lallai tajidu bi janibiha ar-rukhsa zaka samu rangwame a ciki wata hafi da kuma sassauci kun gano wannan da kyau ku zaka samu rangwame da sassauci cikin waɗannan abubuwan in dai fa shari'a ne amma in ko ba shari'a bane fa to tana nan a jika Allah ya tsare mana imaninmu to malam di ya gama maka sharhin hadisin annabi da yake cewa mai laula an ashokka kun gano wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwan fa haka ake son ka bi su kai masa filla filla dalla dalla wajen fahimtar maganan Allah da maganan annabi yan sai a gama karantar da kai wannan karatun to kuma kana da bukata a ƙara sama bulugul maram abu kuma wani yanayin ba wannan ba sai a ƙara karantar da kai kun gano wannan yanzu wani sai ce zai karantar da kai bulugul maram amma zai kalli janibin la'irabi ne kawai za a riga karantar da kai hadisan amma ana maka li'irabin su wani zai ce zai karantar da kai bulogul maram amma zai kalli janibin tahrijin hadisan ne na ciki kawai mustala zai kalla wani kuma zai cire ka'idojin usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya wani kuma yace tsaban fiqhun zai kokarin cire maka dan ka bauta ma Allah kuma ka samu kayan aikin malanta kuna fahimtar wannan kenan dan an sa bulogu so hamsin ana sauka ana komawa har yau ba maimaitawa ake yi ba ci gaba ake yi kun gano wannan yanda ake ma alkur'ani haka ake ma hadisi ko kun gano wannan da kyau ko in an sauka qur'ani ba ana maimaitawa ba haka ake ma hadisan manzan Allah karantawa da maimaita saboda karantawan ibada ne shi yasa malaman da suke da kan gado idan malam wani ya sa umdatul ahkam to sai malam wani sai sa bulugul maram sai wance ya sa riyadus salihin sai wance ya sa muwatta sai wanne ya sa al'azkar sai wanne ya sa kaza to ɗalibai sai su ga suna da buƙatan dukkanin makarantun kun gano wannan kuma a lokuta mabambanta sai ga za ka iya zuwa nan za ka iya zuwa can za ka iya zuwa can to lokacin da ɗalibi ya je can to shi kuma malamin can ƙoƙarin yake koya ma gaba tsakaninka da malamin nan shine matsalan to kaga anan kuma akwai mashakka zuciya ba za ta taba tafiya waje ɗaya da ilimi da kuma zunubi ba ba za su tafi ba ilimi bai zama inda zunubi yake mun gano wannan ke domin al'ilmu nurun ilimi haske ne da layi huda li'asi in akwai irin waɗannan abubuwan ko za ka ta tara karatu ne amma ilimi da fahimta wallah ba za ka same shi ba sannan sai ka ji an ce wani in yana bayani sai ka ji ya iya kama kan mutane yana burge jama'a jawabin zan daɗi ababe iri-iri wallahi zuciyar ne a ah, in gwalangwaso ne da iya tsara zance in gidan rediyo su yi mana ba ka jin wani da hikiman bayani amma inda za ka ba shi kawa'idi ya dinga inda inda kenan mun gano wannan wani kuma in ya cafi ƙawa'idi sai kaga ko wanda ya rubuta ta ma albarka wajen iya bayani to shi bayani da ke shiga cikin kwakwale da zukatan bayi su ji sun natsu sun gamsu za su buko daga zuciyar mai maganin ne ke bulbulowa idan akwai Allah akwai alkhairi akwai gaskiya zuciyar na cike da haske da ƙanshin alkhairai to abin da bakin zai rika ambaliya kenan Kamar famfo ne a tara a cika shi da turare in an fesa sai a ji me ƙanshi haka idan da za a nemo ƙaton gwangwanin shaltox amma sai a cika shi da tusa ana fesawa me za a ji kun gano wannan to abin da ke faruwa kenan zuciyan kama a ce matattara ce idan saban Allah ne da abubuwan miyagu ke ciki to bakin kaman kan fanfan fesowa kenan ana fesawa in sharri ne me za a ji sai mutane su fashe a ce ana bayani suna ƙara gudu zuciyar na da matsala tana fesa masu wari kun ji ɗaya amma in zuciyar tana da kyau da manufan alkhairi to kamar turare ne ana fesa sai a ji ne sai ga kowa na ƙoƙarin miƙo hancin sheshinshina wani ma baki yake buɗe wani ma aljuwai zai ɗauka wa zuba zai yi abinda kowa ya gyara kanshi kowa ya zo mutumin kirki tukuna shi sa ka ga da Allah madaukakin sarki zai aiko annabi sai ya zama annabi ya fi kowa nagarta a garinsu. Sanda ya miƙe zai jawabi ba wanda ya soki manzan Allah akan abin da yake yi, babu shi. Hatta maƙiya sanda suka je wajen sarki Herakal ba wanda ya wata magana kan annabi, sun faɗe na umarni da kaza, umarni da kaza, hane ka, ya masu tambayoyi, shin da gidansa suna da kuɗi yanzu ba kuɗin, da suna da sarauta yanzu babu sarautan, da da kaza da kaza, duk suka ce a'a ba ɗaya ƙanwan biyu suna da wata shahara da yanzu ba biye mai ce babu ku karanta hadisin herakal ya ce da kun ce da kaza da sai ce wani mutum ne wanda ya zo yana neman kaza da kun ce kaza da sai a ce kaza duk ba wannan eh kuma yake umartan ku da kaza da kaza da kaza da kaza eh to wallahi mulkin shi sai ya ci har nan kun gane wannan me yasa sarki herakal ya karanta waɗannan abubuwan saƙon da annabi ya zo da shi ba mutum ɗaya wanda ya iya naɗa gamman faɗa da shi, sai dai ana faɗa da shi kan wasu manufofi, kun gano wannan da kyau ko, amma ba saƙon ba, saboda zuciyar da ke amayar da saƙon alheri ne ke cike da ita. Mutum ne za a zo ana dukan shi ana gasa shi a wuta, amma ya daure ya cije ya ce shi sai ya ci gaba da isar da saƙon. Ya kamata ka gane akwai magana. Jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? Ya kamata ka gane akwai magana zuciyanka gyara ta, in ka gyara ta za ka zauna lafiya. Shi yasa annabi ya ce fil jasadi mudagha a cikin jikin ɗan ada akwai tsokan da idza salahal salahal jasadu kulla in ta gyara duk jiki sai ya gyaru wa idza fasada fasadal jasadu kulla zuciyan tana ɓaci duk jiki sai me ya lalace baki sai lalace na ambaliyan shirme zuciya ita kanta tana tanin shirme aiki ya zama aiki ne na jabberai kun gano wannan da kyau ku Allah duk zuciya ce Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fa fil wudu dangane da alola idan shakka ala insani idan alola ya zama yana da wahala ga ɗan adam, isti'malul ma ya ɗauki ruwa ya ce zai alola wannan zai wahalar da shi huffifa anhu a nan sai aka yi mai rangwame ta tayammum sai aka ce taimama a alolan ma kai shari'a daɗi ga ruwan can amma kana zuwa ɗibo ruwan akwai damisa a wajen za ta cinye ka ko ko wani kumurci da ga ya shiga wajen cikin rijiyar ya shiga ko yana cikin tayan da ke bakin rijiyar ne ba san ko ina ba ne sai ka je ka saka guga kana miƙa kan kana ganin guganka in ya fasa kai ya watso maka abun fa kun gano wannan ga kana kallo da guga da butoci sai ka buga ƙasa kai taimama a can garuwa kana son kai alola amma baka da kuɗin si ka roƙa su baka sun hana ka buga taimama mun gano wannan da kyau ko ka balaga ga mata kana son a baka ka aura sun ƙi sai baiwa baka da kuɗin siyan baiwa ya azumi Mun gano wannan da kyau ku? Kaka komai akwai tasiri. Kun gano wannan da kyau ku in za ka yi azumi nawa za ka kashe. Amma in za ka yi aure fa. In duk garin nan gatanka ne sai ka kashe wani abu. Haka ne, in za ka sai baiwa sai kai me? Sai ka kashe wani abu. Amma don Allah in za ka yi azumi fa. Kaga da yake sha'awa ta dame ka, ta zama maka mashakka sai ta jawo maka me? Tasir. cikin azumi akwai rangwamen wajen me kashe kuɗi abinci sau biyu zaka ci da safe da yamma an ci cire maka na rana kaga an kula da tattalin arzikin aljuhunka kun ji ɗaya na biyu kara kai na da kake a gari ka je ka hango abin da zai zama maka matsala yanzu azumi zai kashe maka jiki ka zauna waje ɗaya kun ji biyu na uku in baka azumi ka ci ka ƙoshi wannan yana tada gazira aljinsiya sha'awa babu sannan ƙoshi na sa tunani na arziki da na tsiya kun gano wannan da kyau ko to babu kaga duk wannan ya jawo maka me taisir shi sa babu abin da shari'a ta ce kai wanda a cikin shi zaka ce da kunci in ka ji ka ce da ƙunci ko to ka shigar da naka ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce, wa'iza shakka ala insan alkiyamu bisala, idan ya zama al'amari ya tsananta ga ɗan adam alkiyamu fisala tsayuwa a cikin sallah, huffifa anhu huwa jalasa sai aka yi mai rangwame aka ci a ah, nemo je zauna. Wasu yamu iza shakka ala insanin haka azumi da zai zama da wahala ga ɗan adam wanda ya zama marit mara lafiya au musafir ko matafiyi huffifa anhu nan ma sai aka yi mai afuwa kama ƙala ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar sai rama azumin a wasu kwanuka can aya ta ɗari da tamanin da hudu cikin baƙara. Wa haka zal hajj, haka ɗauko al'amarin hajji alal mustatse shi ma an wajabta shi ne ga wanda yake da iko, wal jihad, haka jihadi ma duk da ana samun aljanna cikin shi, to shi ma ala mustaɗa'i ne, kamar yadda Allah ya ce, laisa alal a'ama haraj, babu kunci da wahala da nauyi da shari'a ta ɗaura ma makaho, ya zaman shi gida ba sai ya je ba, wala alal a'araj, haka gurgu da kuturu harajin su ma ba su da wani kunci da aka sa masu cewa sai sun je jihadi. Aya ta ɗaya cikin sotun Nur. fa adamu wujubul amr sara siwak mauduban mala yace ce mu koma asalinmu cin da dai babu umarni da ya ce lalle lalle tilas sai an yi asuwaki yayin alola to sai asuwaki yayin alola ya zama mustahabbi walau amara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dai annabi ya saki umarni kai tsaye lakana wajiban da aswaki ya zama wajibi wa min huna ya al-ulama to daga nan ne malamai ke cewa al'amru yaqtadil wujub shi al'amari in aka yi umarni aka ce yi to yana wajabtar da wajabci ne sai inda aka samu wata ƙarina da ta kau da shi daga wajabci zuwa ga wani abu. Kun gano wannan da kyau ku? Fa innahu bayyana huna annahu laulal mashakka la'amara, saboda annabi ya bayyana mana cewa kai ba don kar a samu wahala ba, da ya yi umarni da a yi, al'amur yaktadil fi'il, walau jalabal me, mashakka, ce umarnin idan al'amur yaktadil fi'il, inda annabi ya yi umarnin zai hukunta dole a aikata, walau jalabal mashakka ko da abin zai kawo wahala, lakin na hulam ya amur daf'al lil mashakka sai dai zama annabi bai yi umarnin ba domin tun kuɗe wahala fabakiya alan nadab sai al'amarin ya zauna a matsayin shi na na mustahabbi ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce bayan da muka ji wannan shimfiɗa da bayanai ko hadisin farko to jama'a wai alolan nan mu ne nan kawai muka fara yinta in na ce mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ne Allah madaukin sarki ya girmama ya martaba mu da duk in za mu sallah alola? Ko ko alola al'ummomin da suka gabata wanda kafin mu suna yin alola. Mun gano wannan? To, Malam zai tattauna mana magana mai girman gaske akan cewa shari'o'i ma da muke a kansu ko? duk waɗannan shari'o'in annabawan da suka gabata suna yi. Mafi yawancinku kun karanta ko kun taɓa jin lokacin da annabi Ibrahim ya taho da matan shi, wani jabberin sarki ya kai mata hari, ai an ce ta miƙe ta yi me? Eh, ta yi alula, kuma ta yi me? Ta yi sallah, ku karanta hadisu. Akwai alula a ciki. Akwai lokacin da wanda yake ban labari akwai irin wanda suke zuwa Jerusalem wanda yake ce musu jefi ɗin nan ko ya je ya dawo kawai sai ya musulunta ya ce kai ya haka ya ce a ya ce mu ƙi a nan mu je can mu yi aka ce me ya ce alola ya ce akwai inda ba za ka shiga ba sai ka wanke hannu ka wanke fuska ka wanke kafa ya ce kai za ku ce mai alola kawai ku ce mai alola ya ce ya za a kauce ma addinin musulmi kuma a zo nan wajen ana yi shi kuma ya shiga addinin can ne saboda ya yi faɗa da addinin nan kun gano wannan da kyau ku to cin da abin haka ne Allah da ya da kawai sai musulunta ya ce gare alulan da hujja kun gano wannan da kyau ku ya ce wallahi waje ne za su shiga mai tsarki a urushalima ba a shiga ba sai da aka yi ne aka wanke fuska aka wanke hannu aka wanke kafa aka cire takalmi ya ce a'a yake musulmi na da gaskiya to kaga inda Allah madaukin sarki shi kuma ya buɗe mai shiryan shi haka Allah yake in dai zuciyanka da haske kuma Allah madaukin sarki ka nufa ko Allah duk yanda aka ɓoye maka shirya sai Allah ya bayyana maka ita kuma duk yawan makiya duk yawan mahasada duk yawan maƙaryata masu ƙoƙarin yaɗa ɓanna ko sai Allah madaukin sarki ya fitar da gashi a cikin kullu ba tare da kullun ya rike shi ba amma in dama kai ma ɗan uwan ɗayan ne ko Allah haka za ku cuɗe gaba ɗaya a nemi sillin gashi a cikin taran kwanan kwalta a kasa gani shi kai kana ganin in gashi ya fada cikin narkakkiyar kwalta za ka gan shi saboda me to haka maɓannaci ke ɓacewa cikin gayyan mabannata ‘yan uwan shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. wannan gaba da mala ya ce alwudu min sunanil mursalin in mun zo karatu na gaba sai mu tashi a kanta Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da imanin mu akan imani da taƙawa za mu saurara a nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا illa anta انت السلام عليكم